أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي من يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعليها نحيا وعليها نموت وفي سبيله نجاهد عليها نلقى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ودي الله يبوس تبتك الله سبحانه وتعالى ليقدر صادور مدفوع وانا يمشي نجم ما بقي قوات رمضان شكرا ندبو إيه لدريه قد ثلاثين لتقص باهي درمان صلى الله عليه وآله وسلم لقى مكة زوى مدينة da shi ne yammaci na biyu ga watan shida shekara na 2017 miladiya mun ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci ne albarka muslim sahaba da ke unguwar sabuwar gra a nan cikin garin bauchi masu sauraro suna iya tunawa jiya mun tsaya ne karshen aya na 254 a cikin wannan sura mai albarka suratul baqara yau za mu tashi farkon aya na 255 mai Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله سكينة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله سبحانه وتعالى يتي الله لا إله إلا هو Allah wanda babu wani abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai shi alhayyu rayayye alqayyum tsayayye la ta'khudhuhu sinatun wala nawm bacci ko gyangyaɗi baya kama shi lahu ma fi samawati wa ma fil ard abinda ke cikin sammai da kasai duka nasa ne ta fiskan halitta da mallaka man zallazi yashfa'u indahu illa bi izni babu wanda yake da dama wato yayi ceto a wajen Allah madaukakin sarki sai tare da yardansa ya alamu ma baina aidihim wa ma khalfahum Allah ya san abin da ke gaba gare su da abin da ke bayan su wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha basu kewaye wani abu ba cikin sanin Allah madaukakin sarki sai abin da ya so wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard kursiyu Allah ta yalwaci sammai da kasai wala kuma ba baya yin wahala wa Allah kiyaye sama da ƙasar duk girman su wa huwal aliyul azim shi Allah shine madaukake kuma mai girma hadisi ya tabbata cikin littafin sahihu muslim daga sahabi Ubayu ibn ka'b Allah ya kara mishi yadda yace annabi sallallahu wata rana ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama ayu ayatin a'zamu fi kitabillah wani aya ne ya fi girma a cikin littafin Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayatul kursi ko kuma annabi ya tambayi ubayyu dan ka'ab ya ce barin maka tambaya wata aya ce ta fi girma a cikin littafin Allah sai ubayyu ya ce ayatul kursi ita ce ayan da muka karanta wa daraba ala sadrihi wa qala li yahnika ilmu ya abal munzar sai annabi ya bugi kirjinsa yace ilimi ya maka sauki ya kai abul munzar an tambaye shi annabi ya masa tambaya kuma ya bada amsa Allahu la ilaha illallah wannan Allah ana kiransa lafzul jalala ko ismul jalala wanda anan shine mubtada Jumlan la ilaha illa illahu ya zama shine kabar kenan abinda zai biyo bayan su kuma zai zama wato atafi ne ko kuma wani sabon labari wato Allah wanda yake babu wani abin bauta bisa cancanta idan an ce al'ila ana nufin alma'aluhu kenan ai abun nufi alma'abudu ubban wa aziman wanda ake bauta masa ana sansa kuma ana girmama shi wanda ba wanda ya cancanci wannan sifa sai Allah maɗaukakin sai akwai abubuwan da ake bauta musu a bayan ƙasa waɗanda suke ba Allah maɗaukakin sarki ba ko a sama suke ko a ƙasa kamar mala'iku kamar gumarka, ana bauta musu wanda duk ba su cancanci a bauta musu ba in ma mutane suna bauta musu wato ko ba su san matsayinsu ba ko kuma suna bauta musu don ba su san girman Allah Allah ke zalika bi an Allah huwa zalika bi Allah huwa يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير الله يتي ذلك بأن الله هو الحق سبود الله شيني أبن بوتا نغسكيا وان يتن تنت أبوتا مسا وأن ما يدعون من دونه هو الباطل دو وان أكي كرا با الله با وان واتو أبنجزن كرياني أبن بوتاني نشرمي وان بزي إيا مكا أمفاني كومي با با كومي زي إيا تنتد كيما Allah la ilaha illahu Allah Ubangiji shine wanda babu wani abin bauta ba su cancanta wato da gaskiya sai shi alhayyu alqayyum wato Allah rayayye ne kuma Allah tsayayye ne waɗannan sunaye sunaye ne daga cikin sunayen Allah subhanahu wataala wanda sun kunshi cikakkiyar kamala na sifofin Allah madaukakin sarki wanda ɗaya yana ishara ne zuwa ga zatin Allah ɗaya kuma yana ishara zuwa ga aikin Allah alhayyu wato wanda yake da cikakkiyar rayuwa rayuwar da mutuwa bata rigaye ta ba wato rashi bata rigaye ta ba kuma mutuwa ba za ta riske ta ba wato shine rayayye wanda yake da ba a taɓa yin wani lokacin da baya nan ba sannan kuma ba za a yi lokacin da za a samu a ce ya ƙare ba saɓanin ɗan adam kowane ne kai duk girman ka an taɓa yin lokacin da babu kai hal ata alal insanu hinun min ad-dahr lam yakun shakura Allah ce hal ata alal insan shin hakika wani lokaci bai taba zuwa wa dan adam ba wato a cikin zamani wanda shi ba abun ambatawa bane babu shi a bayan kasa ba mutumin da ba a yi haka ba an yi lokacin da ba a yi gidanku ba aka yi gidanku aka yi gidan kai kuma ba a yi ka ba ba kana amma wata ran kuma aka zo aka same ka kuma wata ran za ka zo ka bar gidan dolan ka ne ka bar wannan gidan duniyar ma gaba ɗaya ka koma zuwa ga Allah to shi Allah rayuwarsa cikakkiya ce wanda ba a yi lokacin da baya nan ba ba kuma za a yi lokacin da zai kare ba alƙayyumu kuma Allah madaukakin sarki tsayayye ne da tsayuwansa ne dukkan wani mai rai ya tsaya da tsayuwansa ne dukkan wani abin da ka ganshi a tsaye ya samu tsayuwa saboda Allah madaukakin sarki ba dogara da kowa ba jingina da kowa kowane abu yana jingina ne da shi idan Allah madaukakin sarki bai tsaye da abu ba abun bai isa ya tsaya ba saboda haka alqayyum wato ala wazni fayulu wanda siga ce mubalaga abun nufi alqaimu ala nafsihi fala yahtaju ila ahadin min khalqihi shi yana tsaye da kansa ne baya bukatan wani bukata a wajen wani halittarsa kuma shine alka'imu ala gairihi fa kullu ahadun muhtajun Ilaihi, shi ya tsayar da waninsa kowane abu yana da bukata zuwa gare shi to tsayuwar Allah da cikakkiyar rayuwar Allah ita ta hukunta ta lizimta la ta'khuzuhu sinatun wala nawm tunda shi cikakkiyar rayayye ne to ba yadda za a yi bacci ko gyangyaɗi ya kama shi domin bacci ko gyangyaɗi kanin mutuwa ne to kaga wanda ba zai mutu ba kaga ba baya bukatan yayin gengedi wanda ba zai mutu ba ba ya bukatan bacci amma duk wanda yake yin bacci to lallai wata ran zai wuce zai mutu haka Allah ya faɗa cewa ita gengedi ko bacci kanuwar mutuwa ce Allahu ya tawaffa Allahu ya tawaffa al-anfus hina wallati lam tamut fi manamiha فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى Allah ya ce Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha Allah ne ke karɓar rayuka a lokacin mutuwarsu wallati fi fi manabiha da wanda kuma mutuwar wato na gaba ɗaya bai zo mata ba a cikin baccinta wato wadda duk Allah bai kaddara za ta mutu ba to tana cikin baccin kamar dai tana wani titi ne na matattu wanda idan Allah ya hukunta mutuwarta fa yumsiku allati qada alaiha al-maut wanda Allah ya hukunta za ta mutu daga nan sai ta wuce wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma sauran da ake so su farka kuma su ci gaba da rayuwa sai a sako musu rayukan su su kuma su dawo su ci gaba da rayuwa sai sa annabi yace almau mau an akul maut yace lallai bacci kanin mutuwa ne saboda haka tunda Allah yana da cikakkiyar rayuwa wadda rashi bai rigaye ta ba mutuwa ba zai cin mata ba to baya bukatan yayi gangadi ko yayi bacci wannan aiki ne na gajiyayye wanda in ya kai ya kawo ya kai ya kawo zai gaji yana bukatan ya huta shi ko Allah madaukakin sarki kullu yawmin huwa fi sha'an shi kowane lokaci na cikin lamari ne ya daga wannan ya sauke wannan ya kashe wannan ya raye wannan ya azurta wannan ya talautar da wannan ya kai nan dauki ya kai nan agaji duk abin da kaga ake yi a duniya dare da rana 24 hours ubangiji ne mai aiwatar da shi fadin duniyar nan babu inda ya shigaltar da shi ga barin wani abu babu yanda dai a ce wasu suna magana a nan Allah bai ji ba saboda ga wasu can suna hayaniya a wani wuri babu wannan ba wani abin da yake shigaltar da shi ga barin dan uwansa ya san kowa cikakken sani ya san tururuwa da take ainihin tafiya a cikin kurman dutse a duhun dare bayan na jin takawanta ya kuma san tana tafiya a daidai lokaci. in tana magana da 'yan uwanta yana ji in ku mutane kuna yin yana ji subhanahu wataala wannan sai Allah la ta'khuzuhu sinatun wala naw gangadi baya kama shi balle kuma aje bacci lahu ma fis samawati wa ma fil ard nasa ne mallakansa ne abin ke cikin sammai da ƙasai wannan jumla da muka an yi hasarinta da taqdimin khabari wato akan mubtada wato as-samawati wal ardu waɗanda suke sune wato mubtadai din sai aka ce lahu wanda za a ce as-samawati wa ma fi ah, samawati wa ma al ardi lahu abin ke cikin sammai da ƙasai duka nasa ne to sai aka ce lahu don a gwada ba mai iko da su sai Allah wato idan kace wannan wannan abin kace wannan wayan nawa ne ya sha bamban da nawa ne wannan wayan wato ka fara ce naka ne dan baka yi tarayya da kowa a cikin sa ba saboda haka sama da ƙasa kayan Allah ne shi ya halicce su Bayan bayansa ne da ya umarce su kadai suke yi wani dan adam bai isa ya sa sama ta yi wani abu ko ƙasa ta yi wani abu sai abin da Allah ya sa ta sai sa lokacin da ya halicce su sai ce wa qala laha walil ardi itiya taw'an aw karha qalat ataina qa'idi Allah ya ce da ya halarci sama da ƙasa sai ya ce musu ku zo ku mun da'a ko kun ki ko kun so abinda na sa ku dole za ku sama da kasa suka ce ya Allah mun zo ma da son ba sai an je babin ki ba duk abinda ka umarce mu zamu in Allah ya ce sama ta yi ruwa sai ta yi in ya ce ƙasa ta fitar da tsirrai sai ta fitar in ya ce ta tsaya ruwa ya tsaya sai ya tsaya in ya ce ƙasa kar ta fitar da tsirrai ba za ta fitar ba in ya ce ruwa ya ambaliya sai ya yi in ya ce ƙasa ya yi girgiza duk abinda ya bada da umarni to wannan abun fa sai ya faru domin ƙasa da sama sun yi alkawari za su yi da'a wa Allah maɗaukakin sarki man zalladhi yashfa'u ko illa bi izin. man ismu istifhamin ne wanda shine muktada alaman tambaya za wannan ko ismun ishara ne wanda ba za a yi itibari da shi ba cikin wannan liqirabi wato man zallazi allazi kuma ism mausulun ne wanda shine khabar na man din kenan wato man zallazi yashfa'u inda abun nufi alaman tambaya ne wanda yake nuni zuwa ga korewa ai abun nufi babu wanda yake da iko a filin kiyama yace ya zo neman belin wani babu shi ba wanda ya isa fito neman belin wani a kiyama sai wanda Allah ya yadda da shi sai wanda Allah ya ce wane zo ka nemi beli na wani in baka to abinda ake nufi da ash-shafa'atu a yaren larabci shine ja'alul witra shaf'an wato abin da yake daya kamar da shi biyu sai sa sallan dare ake kiransa shafa'i da wutri saboda raka'a biyun sunan su shafa'i raka'a daya sunan sa wutri saboda haka a shafaatu a yaren larabci ana nufin kamar yadda abin da ɗaya ne ya zama guda biyu amma a wajen malaman shari'a shine at-tawassut lil ghairi li jalb manfaa ka shiga tsakani na wani da wani dan ka jawo ma ɗayan amfani ko ka tunkuɗe masa cuta saboda haka idan wani abun ya makale ko an kama shi a wani wuri sai ka shiga tsakani dan a sake shi ko kuma dan ya samu abin da ya makale din nan to kai ka zama shafi mai ceto ke wato kai ne mai daili a tsakani tsakaninsa da inda abin da ya makale ko da inda aka kama shi in ka je kai magana aka sake shi to kai belin sa abin nufi yi masa ceto ke to annabi sallallahu alaihi wasallama dai ga mutane wato sun shiga cikin halin kakanin kayi a filin kiyama ya zama an rasa kan da za a yi jama'a an haɗu a filin kiyama kowa ya tashi tsirararsa ba yi da tufafi a jikinsa ba yi da takalmi an da mutane ba su san ina da su je ba يوم ya من na minal ajidasi يخرجون ka الأجداث سراعا كأنهم ce yau mai juna min al'adidasi sira'an ranar da mutane za su fito daga cikin kaburbura a cikin gaugawa ka annahum ila nusubin nufidun wato kai ka ce irin wato kidimammun fari ne irin wanda an yi ruwa suka fita daga ramukan su ba su ma san ina da su ke ba haka za su yi ta gararan ba a filin wuri mota ya take wasu wasu su fada a ruwa haka za su yi ta mutuwa ba su san inda da su ke ba da yawansu sun fita a ramin kenan ba za su kuma sake dawowa ba haka mutane da su tashi a ruɗe suna tafiya a filin kiyama ba su san ina za su je ba su je su taru a wuri guda a inda yake shine mawuke za su tsaya suna ta tunanin ya za su mutane su tsaya su tsaya an sauko musu da rana saman kansu rana yana gasa su sun rasa inda da su je fili ne fallau babu kwana babu tudu babu gangare babu inuwa saboda an canja kasa yau matubaddalul ardu ghayral ardi Allah yake yau matubaddalul ardu ghayral ardi ranan da za a canja kasa ba wannan kasan da kuke ganin ba Wasu samawat saman ma ma za a canja ta wa barazu lillahi alwahidul qahhar mutane za su fito zuwa ga Allah ubangijin talikai kowa zai fito daga cikin kaburburan sa a tara mutane a fili wanda yake fallauka an safsafan la tara fiha iwajan wala amta fili ne daidaitacce babu lungu babu kwari haka jama'a za su taru da aka taru a filin kiyama ana zaune a wannan wuri an rasa kan da za a je an shiga damuwa sai a kama neman ina annabawan Allah suke a cikin mu a fara bincike ina annabuwa ne a je wurin wannan annabi ya kai annabin Allah kai ne wane kai ne wane a faɗa masa matsayinsa a tunatar da shi a ce ga jama'a sun shiga halin kakanikari ana neman mafuta ku ne na gaban ubangiji ku je ku roƙi Allah ya kawo mana ya kawo ɗauki Ayi hisabi dan kowa ya san inda zai a tafurin wurin annabi adam ya ce kai ina ba zan iya ba Ayi yau Allah yayi yi fushi irin fushin da bai taɓa yi ni ne ya halicce ni ya sa ni a aljanna babu abin da ya fito da ku daga aljanna sai laifin da na cewa aka yi kana cikar kar na ci ganyen bishiya na ci gashi kuma kuma wannan shi ne dalilin ku zuwan duniya da yanzu ku zuwa aljanna aka aibe ku kowa ma da bai zo wannan gidan duniya saboda haka ba zan iya zuwa ba ya ce a tafi wurin annabi nuhu a je wurin annabi nuhu annabi nuhu ya ce shi ma ba zai iya ba ce a je wurin annabi ibrahim a je shi ma ya ce ba zai iya ba a je wurin annabi musa a je wajen annabi isa duk annabawan nan wanda su ne fiyayyu su ne zaɓaɓɓu su ne Allah maɗaukakin sarki ya yarda da su amma ba su da iko a wannan rana su tafi wajen Allah subhanahu wa ta'ala sai an je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne kaɗai za ka jina cewa ana laha ana laha wannan nawa ne wannan dama ta ce to lokacin da annabi ya tafi wajen Allah ya je ya faɗi ya yi sujjada je yi kirari ya kira ubangiji ya jinjina masa ya yabe shi Bangiji ya kyale shi a cikin sujjadarsa ba zai ce masa komai ba saboda babu wanda ya isa a ranar ma ya furta baki ya ce ya Allah a ba mu dama mu yi kaza sai Allah ya ce maka yi magana sai Allah ya takallamu illa man azina lahu rahman wa qala sawab sai ba wanda ya isa yayi magana sai wanda Allah ya mishi izini kuma dole ya faɗi magana ta daidai saboda haka annabi wasallam yana nan cikin sujjadan nan yana jiran umurni sai Allah madaukakin sarki ya ce masa irfa ra'saka daga kanka wasal wasal tu'ta tambayi abin da kake nema a baka washfa atushaffa sai ya ce nemi ceto to za mu baka to an bawa annabi izini ki to kaga kenan sai an bashi izini yayi wannan to ina kai a filin kiyama kai kamata kanka kake baka kai ma a ce za ka je ka tsallake waɗannan mala'iku ka tafi inda wato za ka je ma ka yi sujjada wa ubangiji kai kan kana nan ne sai yadda aka yi da sai abin da aka ce ka yi dole shi kake yi allah ya samu dace man zallazi ya shafa'u indahu illa bi izi babu wanda yake da dama ya nemi ceto a wurin Allah maɗaukakin sarki sai da yaddan Allah ya alamu ma na aidihim wa ma khalfahum wannan jumla ce ta shida kenan cikin zantuka an ce ilimi a wurin malaman usulu ana nufin idraku shay idrakan jaziman mutabikan duk abin da ka riske shi riska na yanke wanda ya dace da abin da ake so ka gane to sai a ce kana da ilimi to shi Allah yana da cikakken ilimi akan mutanen da suka rayu a bayan duniya da aljanu duk wanda aka haifa tun daga na farko har na ƙarshe idan mutum ya zama bai san abu ba to sai a ce masa shi jahili ne akan wannan abu idan bai san abun ba kwata-kwata ya zama jahili akan wannan abu shi ne wato ake kiransa jahili idan kuma mutum wato ya riski wani abu a fuskan da ba yi da yaƙini a kayi wato gashi yana ganin kaman ya sani amma ba yi da tabbasi a ce masa mai shakka idan ko mutum ya san wani abu a sabanin sun kuyar fiskan da ya kamata ya sani ya zama murar kabon kenan wato shi jahilcin zama ba guda ɗaya mana mai hauhawa da za a tambaye ka a ce da kai yaushe aka yi yakin badar sai ka ce baka sani ba sunan ka jahili akan wannan wato ka jahilci wannan abu sunan ka jahili sai wato jahili mai saukin lamari tunda ka ce baka sani ba a shirye kake in an gaya maka sai ka nemi sani amma idan aka tambaye ka yaushe aka yi yakin badar sai ka ce a shekara na biya wanda abun nan an yi shi a shekara na biyu ne kaga kai jahilcin ka mai hauhawa dan baka sani ba kuma kai ma baka san baka sani da sai ka ce kawai baka sani ba sai kuma ka kidi malamarin ka ce a shekara na biya. to Allah subhanahu wa ta'ala shi ya san abubuwa wato ya alamul ashiya'a ilman tamman shamilan wato ya san abubuwa sani cikakken sani gamamman sani ya san abubuwan a su ya san su a dunkule idan an tara mu a masallacin nan duka Allah ya san mun taru gaba ɗaya a masallacin nan ga abin da muke in an bar mu ɗaiɗai, kowa ya san inda Allah ya san inda kowa ya fito ya san tarihin rayuwarsa ya san daga wata zuriya ya fito ya san ran da aka haife shi ya san ran da zai mutu ya san aikin da zai aikata kafin ya mutu ya san makomansa kaga ya san ka cikakken sani kenan saboda haka yace ya alamu ma baina aidihim wa ma khalfuhum ai Allah ya san baina aidihim ai al mustaqbal ya san gaba cikin rayuwarsu wa ma khalfuhum da abinda suka baro a bayansu saboda haka Allah na da cikakken sani akan kowanne daga cikin mu wannan ma din nan kuma tana daga cikin siyagul umum wanda take yin nuni zuwa ga sanin Allah madaukakin sarki game da daƙiƙin al'amari da kuma jalilinsa wato dan kankaninsa da kuma babban masa a wurin Allah sanin su duka ɗaya ne babu wani wanda ya buya masa wala yuhituna bi shay'in min ilmihi babu wato wanda ya kewaye komai daga sanin Allah subhanahu ta'ala. malamai sun yi magana guda biyu akan wannan nukuta ce wato nukuta ta cewa wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa ma sha ma'ana ta farko ai la yuhituna bi shay'in min ilmi nafsi wato ai la ya'lamuna anillahi subhanahu wa ta'ala min asma'i wa sifati wa af'alihi illa bima sha'a su mutane ba su san wani abu ba na daga sunayen Allah da siffofin Allah sai abinda Allah ya so su sani iya wanda ya sanar da su sunayen da ya faɗa cikin alkur'ani ko annabi ya faɗa cikin hadisi iya sune ne sunayen da mutane suka sani saboda haka ita ce wannan ma'ana wato wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha ma'ana ta biyu ai wala yuhituna bi shay'in min ma'lumihi ai mimma yu'allimuhu fis samawati wal ardi illa bima duk ilimin da ake bincike a sama ko ake bincike a cikin ƙasa ko ake bincike a sararin duniya gaba daya to babu fa abinda mutane za su iya sani sai wanda Allah ya sanar da su idan ba Allah ya ba su dama su gano wani ilimi a jikin wata ko a jikin taurari ko a jikin bushiya ko a cikin ruwa ba ba da su iya sani ba duk yadda suka nemi su san wani asiri ke jikin itace kaza ko wani asiri ke jikin dabba kaza ba da su iya ganewa ba sai wanda Allah ya so su sani wannan shine ɗaya daga cikin fassarorin wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wato sai abinda Allah madaukakin sarki ya ga daman su sani saboda haka akwai abinda Allah yake ba wa dan adam na ilimi na sanin abinda yake cikin wannan duniya wasi a kursiyuhu samawati wato ard jumla ta bakwai ko ta takwas wasi a kursiyuhu samawati wato ard kursiyun Allah subhanahu wa ta'ala ta yalwaci sammai da ƙasa wato gadon mulki na Allah inda da azuro ta daga sama na bakwai a ajiye ta to ba da a ga sama ba ba da a ga ƙasa ba duk ta mamaye su wato wannan ita ce gadon mulki na ubangiji to yayin shi ubangiji saboda haka girman ubangiji ya wuce yadda ɗan adam yake tunani saboda haka duk abin da yake cikin duniya ko fallon duniya ko fallon sama ko ƙasa ubangiji yana masa kallon abin da bai wuce a cikin ka ba saboda haka kursiyunsa wato ba fa al'arshinsa ba ita kursiyu abinda ake kiransa da kursiyu a yaren larabci shi ne inda sarki in ya zauna yake ɗaura kafarsa an gane kuwa asalin gadon mulki shi arush arsh yi, wato shi ne gadon mulki al'arush to idan gadon mulki in sarki ya zauna a wani ɗan dakali da ake yi wato a ƙasa kenan da gadon mulki in ake sa kafa to shine al kursiyu a larabci to saboda haka kursiyun Allah wato an gaya ma wannan ne dan ka suranta cewa ita kursiyun ba wai ita ce gadan mulkin ba ita ce wurin da ake sa kafa a gadan mulki to saboda haka ita da da a zuro ta daga sama na bakwai za ta rufe sama da ƙasa gaba ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam kuwa ya faɗa cikin hadisi yace mas-samawati sab'u wal arduna bin nisbati lil kursiyyi illa ka halkatin ulqiyat fi falatin min al wa inna fadlul arshi alal kursiyyi ka fadlul falati ala tilka halqa annabi yake cewa kaga sammai guda bakwai da kasai guda bakwai idan an danganta su da kursiyu to bai wuce kaman silai ne ka dauki babban fili kaman hekta 100 ko dubu ka wurga silai a ciki ba idan ka jefa za a ganshi ba ma da a santa inda yake ba yace to haka duniya sammai da kasai suke ga kursiyu ya ce to falalan al'arshi kuma akan kursiyu kamar falalan wannan filin ne akan wannan silai saboda ka al'arshi ma kuma in ka zo ka ɗauki kursiyu ita ma ya a jefa ta a ciki ma ta ɓata ba za a ganta ba waɗannan sai ya sa dukansu sun fi ƙarfin a ajiye su a cikin abin da Allah ya halitta na sama ko na ƙasa sai sa Allah ya ce wa kana arshiku alal ma yace al'arshin sama tana sama ruwa ne sai ka wuce sama na bakwai akwai wani ruwa iya ganin ka daga sama na bakwai daga saman wannan ruwan anan ne al'arshi take saboda haka ba ta cikin sammai ba ta cikin ƙasai ita tana wani wuri ne na musamman da ubangiji ya ajiye ta wa Allah ya faɗi haka ne dan ya gwada muku girman sa yace wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wato kursiyun Allah ta yalwaci sammai da kasai wanda yake gwada maka girman Allah halittar sama kawai ta fi karfin dan adam dan adam in ya kalle ta yakan rasa yadda aka yi ubangiji yayi wannan halitta duk inda ya zaga a duniya sai ya ga wannan sama duk inda ya je ya dawo saman nan yana nan in yana tafiya ta yi masa rumfa ta kota ina wanda dan adam ya san cewa wanda ya yi wannan sama ya tsallake shi a ilimi da sani da iko wanda ba zai iya kamo shi sai sa Allah ya ce afalam yanzuru ila sama فوقهم كيف بنيناه إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من Allah ce afalam yanzu shin mutane ba su duba ba ne ila sama zuwa ga sama kaifa banaina yadda muka gina ta wa zayyannaha muka kawata ta da taurari da wata da rana wa malaha min furuj basu taba ganin tsagi ba wannan shine aikin Allah ce duk abin da muka yi yanzu masallacin nan bai jima ba mun zo an sai an yi fenti wani wuri ya yayi sikratin sai an zo an nane wani aikin dan adam ce amma aikin Allah tun ran da yayi wannan saman shekaru aru aru baka taba ganin wani wuri ya kuje mala'iku suna faci ba ana gyaggyara shi ba babu wannan saboda wannan shine sun Allahi allazi atqana kulla shay Allah yace aikin Allah wanda in ya tashi yakan kyautata aikin sa duk abin da zai yi in nasa ne to zaka samu wannan aiki ne cikakke wanda baya bukatun tawaya Allah madaukakin sarki yace ku duba yanda na halicci sun saboda haka wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wala ya'uduhu hifzuhum kiyaye sama da ƙasa baya gajiyar da Allah madaukakin sarki a cikin awanni guda 24 nan a kowane yini ya kiyaye sama ya kiyaye ƙasa abin da yake gudana yana sane da shi kowanne duk abin da yake kaiwa ya kawo a sararin samaniya hudowar rana faduwanta fitowar taurari ainihin wato saukar da ruwan sama mala'iku masu zuwa da saukowa wanda suke kaiwa su kawo su zo lokacin asubahi su zo lokacin la'asar duka waɗannan Allah na kiyaye na monitoring ɗin abin da yake gudana kaf baki daya babu wani abin da kuma yake faruwa shi bai sani ba ko bai ga daman abin ya faru ba babu shi ba wani abin da za a ce ya fita cikin control ɗin ubangiji saboda ayyuka sun yi yawa babu wani wala ya ƙudu Allah ce shi bai gajiyar da shi baya shi wahala Hibzuhu ma ya kiyaye sama da ƙasa wa kowal ali saboda shi Allah maɗaukaki ne yana sama da kowa al'azimu Allah mai girma ne aizu uzmatun fi zati wa Sultani wa sifati Allah ma'abucin girma ne a cikin zatinsa da mulkinsa da kuma sifofinsa saboda haka lallai Allah subhanahu ta'ala ya cancanci jinjina ya cancanci yabo ya cancanci abauta masa shi kadai ba tare da an hada shi da kowa da ga waɗannan wannan aya tana tabbatar da sifa ta rayuwa ga Allah subhanahu ta'ala wato rayuwa cikakkiya wanda rashi bai riske bai abin nan bai rigaye ta ba sannan wato kawuwa kuma ba zai cin mata saboda haka Allah madaukakin sarki wato ba a siffanta shi da tawaya ta ko ta ina wal awwal wal akhir waz zahir wal awwal wal akhir wal zahir wal batin hmm. wa huwa bi kulli shay'in alim wal awwal shine na farko wanda bai da farko wal akhir na karshen da bai da karshe waz zahir shine a sama ba abin da ke sama da shi wal shi yake kusa da kai ba wanda ya fi shi kusa da kai sai sa wani wuri yace wa huwa aqrabu ilaihi min hablil wari Allah ya ce ina kusa da kai sama da jijiyar wuyarka wato iko na da dama na kanka na fi kusa da kai sama da wannan jijiyan in na tashi karɓar ranka wannan jijiyan ba ta san lokacin da na cire shi ba saboda na fi kusa da kai sama da ita saboda haka wa huwa bi kulli shay'in alim Allah ka dukkan komai masani ne saboda haka tunda Allah madaukakin sarki shi yake da cikakkiyar rayuwa wanda babu mutuwa a cikin ta shi ya kamata a dogara da shi duk wanda ka rike duk wanda ka dogara da shi ba Allah ba taran zai bar yasa ce wa tawakkal alal hayy wa tawakkal alal hayy alladhi la يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الله يتي وتوكل على الحي الذي لا يموت كدوغر غلايين وان بايا متوا wato Allah madaukakin sarki wanda ba zai mutu ba ka dogara gare shi in za ka yi dogaro wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabiran basir Allah yace wa yabqa wajhu rabbika zil jalali wa kullu man 'alayha fan ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام الله يتدو wanda yake kan ƙasar nan wallahi zai kawo wataran sai an neme shi an rasa duk dukiyarsa duk matsayinsa duk mulkinsa wataran dai sai dai ya shiga kundin tarihi a rinka ce an taɓa yin wani sarki mai mulki a wuri kaza an taɓa yin wani mai dukiya a wuri kaza an taɓa yin wani mai mulki a wuri kaza amma ya zama tarihi an wuce shi ya shiga cikin habaru kana ya shiga cikin kundin labari Allah ya ce wa yabqa wanda kawai zai wanzu wajhu rabbika zul jalal wal ikram ka shine zai wanzu abucin girma da karamci hakan nan tabbatar da siffa ta alqayyumiyya wanda alqayyum wannan siffa ce da ba da a taba samun wani halitta da yake da ita ba domin babu wani halitta face yana da bukata babu wani halittan Allah face mabukaci ne mu muna da bukata zuwa ga ma'aikata ma'aikata suna da bukata zuwa gare mu muna da bukatan mata mata suna da bukatan muna da bukatan yara yara suna da bukatan muna da bukatan dukiya shi ma dukiya na da bukatan yadda muke da bukatan dukiya haka dukiya yake da bukatan mu dan yana so mu kiyaye shi na so mu haɓaka shi mu zauna mu ta masa raino har ya tashi shi ma ya zama wani abu saboda haka yana bukatan mu muna bukatan saboda kowa yana bukatan wani abu wato abun ma kuma yana sa Allah ne baya bukatan kowa ya ayyuhan nasu antumul fuqara أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد الله يجي يقوم تاني لله يقوم سني دكم كما بقى تاني زواج الله yace Allah ne kadai wadatacce shi baya bukatan kowa Allah ganiyun ne habi shi ya wadata sai dai a rinka jinjina masa kawai a rika yabonsa amma bai bukatan komai a wurin kowa saboda haka lallai mu gane cewa Allah madaukakin sarki tsayayye ne da kansa kuma shi ya tsayar da waninsa Lallai Allah madaukakin sarki ya wadata ga barin kowa sannan dukkan wani abu yana da bukata zuwa ga Allah subhanahu wataala malamai suka ce wannan aya da Allah madaukakin sarki yace ya wadata ga barin kowa to ya zaka hada su da wancan aya ta ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha أيها الذين آمنوا إن تنصروا ya ينصركم waɗanda kun الله imani in كإيمان إن in kun taimaki Allah, كألا rukun zai taimake ku wa yusabbit aqdamakum gashi kuma Allah ce baya bukatan kowa baya neman agaji ko wani taimako sai malamai suka ce taimakon Allah anan ana nufin taimakon addinin Allah saboda haka in tansurullaha in tansuru dinahu in kun taimaki Allah kun ce abin nufi in kun taimaki addinin Allah to yansurukum Allah sai ya taimake ku wa yusabbit aqdamakum ya tabbatar da dugadugan ku a cikin wannan addini har ku mutu a cikin sa saboda haka kenan dai wannan yana yin nuni da cewa lallai Allah subhanahu wataala layayye ne kuma ainihin wato tsayayye ne waɗannan sunaye na alhayyu da alqayyum sune sunayen da malamai suka ce sune ismullah Allahil a'azam wanda idan an roki Allah da su yana amsawa kamar yadda ya zo daga ainihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya maimaita waɗannan suraye guda uku a cikin Alkur'ani gashi ya faɗe shi anan ya ce Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum suratu ali imran ayan farko bismillahir rahmanir rahim alif lam الله لا إله إلا هو الحي القيوم سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما to kaga waɗannan wurare guda uku Allah ya ambaci wayannan suna al-hayyu al-qayyum sai sa da annabi ya ji wani ya zo yana addu'a yana cewa ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum sai annabi ya ce tabbas wannan ya kira Allah da sunan nan an kira shi yana amsa saboda haka waɗannan sunaye mutum ya rike su a lokacin da duk zai yi addu'a ya yawaita kiran Allah da su da zaran ya isar da su Allah zai karba Allah biya mana la wannan yana yin nuni da cewa lallai wato Allah madaukakin sarki wato shine tsayayye kuma shine wanda yake tsayayye rayuwa ta dindindin lallai a cikin wato wannan aya kuma zamu ga cewa Allah maɗaukakin sarki yana tabbatar da izini wato shine umarni bangiji yana bada da umarni ma masu ceto su ceto kuma sai wanda Allah ya yarda a ceta ake ceta sai sa Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin wani aya ya ce kam min malakin fis wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'a إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء arda kaga waɗannan a wannan ayan an ambaci duka sharuɗan guda biyu wato al-iznu lishafi ar-rida lil har sai an samu izini daga wanda da yake to kuma an yadda da wanda da ka ce ta Allah ya ce wa kam min malakin fis samawati wal ard nawa nawa yawan mala'iku a sama da ƙasa la tughni shafa'atuhum shay'a wanda cetonsu ba zai wadatar da kowa komai ba ba wanda za su iya cetonsa Allah ya karɓi ceto sai ce illa min ba'di ayya azana Allah sai bayan Allah ya yi izini da shafi'i ga mai neman ceto wayar da almashku kuma ya yarda da wanda da a ceta saboda haka sai an samu wannan wa'annan sharuɗa guda biyu ba su samu ba to lallai fa mutum ba zai samu ceto ba har sai Allah madaukakin sarki ya yadda wato ainihin ayi ceto kuma ya yadda da wanda ainihin wato za a ceta sannan kuma wannan aya tana tabbatar mana wato kenan sama da ƙasa tana da buƙatan wanda zai kiyaye ta domin Allah ya ce wala yaquduhu hifzuhuma Tun da su ma halittu ne ashe suna bukatan kulawa suna so a rika kula da su domin kada su lalace suna bukatan a kula da su domin kada su tarwatse suna bukatan a kula da su domin kada a samu matsala to Allah madaukakin sarki yana kula da su ta hanyar shi yake rike da su shi yake ba su umarni shi yake ainihin kulawa da su su tsaya a yanda suke don kada ƙasa ta burma da mutane ko kuma ainihin wato abinda ake so ta fitar ta gagara fitarwa ko abinda aka ɗora masa ta kasa ɗauka shi yake riƙe da sama don kar ta faɗo akan mutane إن الله يمسك السماوات والأرض إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا إن الله يمسك السماوات أن تزولا ألا نيرك سمي كد سكو والأرض دك أسا كد سكو دك إند سكي إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا Allah ne ya rike sammai da kasai kada su kawo daga inda suke wala in zalata da a ce za su kawo din in amsaka huma waye isa ya rike su min ahadin min ba'dihi ako wanda zai iya ba shi ba yanzu a ce an ga kasa da ta tafi ta inda take to mu da muke kan kasa sai a damu mata tura mu rike ta ba yanda za mu yi da ita Allah ya ce to da za a ce ta ɗebe mu wu za ta tafi da mu babu wanda zai iya rike ta ya hana ta wannan tafiyar Allah ya ce sai shi kaɗansa haka da a ce ga sama ya ballo yana faɗowa ba wasu gwafa da damu sassa a ce a rike dan a tare ba zai yi ba kowa wahai zai kama gudu sai Allah ne kawai zai iya rike ta Allah ya ce wala in zalata da su balle da mutanen da suke kai in amsakuhum ba min ahadin min ba'd ba wanda zai iya rike su bayan Allah nahu kana haliman Allah madaukakin sarki yana dinkirin azaba mu mutane ko sun saba masa baya kama su gafuran domin shi mai gafara ne jira yake yi kawai su nemi gafara sai ya ce na gafarta saboda haka Allah madaukakin sarki shine kadai ya fi cancanta wato ainihin wato abauta masa ba tare da an haɗa shi da kowa ba sannan ayan ta rufe da cewa Allah al-aliyu mabuwayi ne al-azim mai girma saboda haka Allah maɗaukakin sarki ba ya son idan ka samu daukakuwa akan mutane ka zalunce su ba ya so in ka samu girma cikin mutane ka yi ɗagawa a kansu domin Allah shi ne yake da girma sama da kowa kuma bai zalunce ka ba duk da shi ya halicce ka shi ya maka komai da komai amma kuma yana baka rayuwa yana baka samu yana kula da rayuwarka yadda ya kamata kuma kana ta ma saba mishi tare da haka amma babu abin da yake naka ne wanda Allah madaukakin sarki ya tauye maka shi aya ta karshe la ikraha fid din qad tabayyana ar min al-ghayb فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله مدوكين سركي يace لا اكراه في الدين باب تيلاستاوا cikin الدين. التبين الرشد من الغل حقيقه شريعه يا بينه daga mai ya furbe taguti wanda duk ya kafirce wa gumaka wa yu'min billahi ya imani da Allah faqad istamsaka bil urwati hakika wannan yayi riko da igiya tantamamme lam fi laha wanda ba zai tsinke ba wallahu sami'un alim Allah mai yawan ji ne game da maganganun ku kuma masani ne game da haluluwa la ikraha fi din wannan jumla ce ta nafi korewa take amma wasu malamai sun ce ma'ananta annahayu wato tana hali. ai la takrahu ahadan ala din kar ku tilasta wani sai ya shiga cikin addini ko kuma tana dauke da ma'anan korewanta ai annahu la yadkhul ahadan din alislam mukriha ba wanda yake shigowa musulunci a bisa tilastawa kowa yana shiga musulunci ne da zabin sa saboda Allah ya ce katta bayyanar rushdu min al-ghay hakika wato shiriya ta bayyana daga bata saboda haka malamai suka ce duka dai wannan amsoshin guda biyu za su iya daukan ma'anan aya wato za su iya daukan abun nufi cewa babu wanda da a tilasta shi ya shiga addini ko kuma duk wanda kaga ya shiga addini to ya shiga ne da zafin sa ba wani ne ya tilasta shi ba domin an ce al-ikrahu shine al-irgamu ala shay a tilasta kaka aikata wani abu to Allah ce la ai la babu tilastawa fi dini cikin addini to addini wani lokaci ana nufin aiki wani lokaci kuma ana nufin sakamakon aiki idan an ambaci addini wani lokaci ana nufin aiki wani lokaci ana nufin sakamakon aiki da Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina kaga nan addin anan ana nufin aiki al-yawma akmaltu lakum dinakum a yau na cika muku addinin ku wato al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan na yadda muku musulunci ya zama shi ne wato abinda za ku bauta wa Allah da shi kaga nan addini ana nufin aiki inna dina inda Allah islam shi ma ana nufin aiki inda Allah islam to kaga shi ma ana nufin aiki amma wa ma adraka ma yawmuddin wa ma أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين kaga addin a can kuma sakamako ne ma adraka ma yawmuddin wa ya sanar da kai menene ranar sakamako Suma ma adraka ma sannan waye sanar da kai menene ranar sakamako saboda haka ana nufin din a can aljaza amma din a farko al'amal saboda haka na daukan al'amal yana daukan aljaza wato ko aiki ko sakamako sai yasa an ce kamata dinu tudanu ana nufin yanda kai haka za a sakanta maka to saboda haka Allah madaukakin sarki ce la ikraha fid din wato babu tilastawa cikin addini to nan abin da yasa damu ce addini ne na aiki saboda alif da lam dake cikin addini domin lil ahadiz zihni ne anan ana nufin shine duk wanda ya san an ambaci addini abin da yake fara kawowa a ransa addini na aiki wato musulunci ba na sakamako ba sai inda wata karina da ta gwada haka Allah kuma sai ce qad bayyana rushdu min al ghayb haqiqa shari'a ta bayyana daga bata saboda haka ashe in kaga mutun ya shiga musulunci ya shiga ne da radin kansa dan shi ya ga shari'a da kansa ya kuma fahimci abin da yake yi a baya bata ne to menene shiryan nan da Allah ya bayyanar wanda har ya sa mutane suka rike addinin suka sake wani abin da ba musulunci ba shine Allah ya kawo mana littafi Allah ya saukar da alkur'ani wanda ta yi bayani akan komai da komai ta fitar da abubuwa filla filla ta yi bayanin tsarin bautan Allah ta yi bayanin tsarin zamantakewar mutane ta yi bayanin tsarin cinikayya ta yi bayanin tsarin auratayya ta yi bayanin tsarin tarbiyya ta yi bayanin tsarin shugabanci ta yi bayanin tsari dukkan yadda ɗan adam zai yi ya rayu gabaki ɗaya sai Allah ya saukar da littafi ta yi bayani ma idan mutum ba dolo ba ne yaya za a yi ya sake wannan abun ya kama shiririta dole ya ɗauki abin da yake bayani filla filla sai sa Allah ce wa ونزلنا عليك الكتاب ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين الله يتي ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء الله يتي من سوقر مكة للتابي تنا بيانا كومي saboda duk abin da za ka rayu da shi a duniya ƙur'ani ya yi bayani ko menene wata rana wani babban malamin kiristoci a kasar ingila ya zo ya sami wani malamin musulunci a restaurant na cin abinci sai ya zauna suka gaisa sai ke cewa to akwai wata aya ce a littafin ku da ta dame wanda ta ce wai Allah ya ce ya saukar da littafin da ya bayanin komai da komai ya ce to yanzu na so maka tambaya ya ce mai tambayanka ya ce yanzu ga wannan abin da kake ci abincin da aka kawo ma yanzu gashi nan nan gwada mun inda yake a Qur'ani yanda ake yin wannan abincin sai ce to karka damu a kawo masa ruwa ya sha aka ba shi ruwa sai kira kuka mai dafa abinci ya ce zo sai ya zo ya ce yaya kuke yi ku yi wannan abincin ya ce muna haɗawa da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza sai ce to wannan haka ƙur'ani ya faɗa yace a ina yace Allah ne ya yace fasalu ahlal zikiri in kuntum la ta'lamun ku tambayi wanda suka sani idan ku ba ku sani ba saboda haka Qur'ani ko ya gaya maka abu direct ko ya gwada maka hanyar da da kai ka san abu <laughs> saboda haka gine wa nazzalna alaykal kitaba tibyanan likulli shay mun zaukar maka da littafi dan ya maka bayanin kowane abu saboda haka ko ya gaya maka abin kai tsaye ko ya gwada maka hanyar da zaka yi ka san wannan abu sannan ga sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda take ƙara bayani akan dukkan abubuwan da suka shiga maka duhu cikin alkur'ani wato suke bayyanar maka da nassoshi yadda zaka yi ka fahimce su suke ƙara bayanin abubuwan da Allah ya sauka wa anzalna ilayka zikira litubayyana lin-nas wa anzalna ilayka الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون الله يتي وأنزلنا إليك الكتاب من سوكر مكة للتاب وأنزلنا إليك الذكر من سوكر مكة القرآن wato litubayyana linnasi dan kai annabi kayi bayani ma mutane ma nuzila ilaihim abinda mun ka saukar musu wala allahum yatafakkaruna ko su mutanen za su yi tuntuntuni saboda haka kenan wato hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka zo suke bayani su ma wakilan Qur'ani wato su ma kaman Qur'ani ne saboda hakan an ce Qur'ani yayi bayanin komai idan hadisi yayi bayani shi ma duk Qur'ani ne domin abinda annabi ya faɗa ko ya aikata duka yana wakiltar Qur'ani ne wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyi baya faɗan wani son zuciyarsa duk abin da ji ya faɗa wahayi ne daga Allah subhanahu wata'ala shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta fuskan ibadarsa mu'amalarsa da awarsa duk waɗannan hanya ne na gane gaskiya shiriyar khalifofinsa shiryayyu da yake alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin al mahdiyyun abubakar da umar da usman da ali hanyar su duk ƙarin bayani ne akan wannan kattabayyanar rushuda wato wato ta bayyana rushdu min al ghayb a bayyana maka hanyar shiriya filla filla saboda haka wannan yake nuni da cewa hanyoyin da mutum zai gane shiriya Allah ya riga ya kawo su yayi bayanin su ainihin wato wa mutane filla filla wanda kaga bai gane ba shine bai kama wannan tafarkin ba ko bai nemi wannan bayani wannan yake gwada maka cewa musulunci ba wai da karfin tsiya ya yafi ba ba da makami ko da takobi aka yada shi ba an yada shi ne ta hanyar karantarwar alkur'ani da sunan manzon Allah da ɗabi'an annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aikin sa shiryayyu ta hanyar haka musulunci ya isa duk inda kaga musulunci ya daga takobi ya ce zai yaki to an hana shi ne a wurin ya isar da da'awansa domin shi yaki ana yin sa ne dan da'awa ba wai ana yin da'awa ne dan yaki ba a'a shi yaki ana yin sa ne dan da'awa idan muka zo muka ce za mu yi wa'azi aka ce za a karba ba mu bukatar mu daga takobi akan kowa ko za a saurare mu ko ba za a karba ba domin dama mu ba mu da ikon he mun sa ka a musulunci dole amma mu isar maka da sakon Allah dan mu yanke maka hanzari wannan shine aikin annabawa rusulan mubashirina wa munzirina li alla yakuna lin على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لا رسلا مبشرين ومنذرين كاغا منزلي البشر سكي كما غرغدي سكي لله يكون للناس على الله حجة بعد الرسل dan kar mutane su samu hujjar da za su kafa wa Allah in ya kai su wuta su ce ya Allah to mu ba wanda ya zo mana wa'azi ba wanda ya ce kaza to manzanni aikin da suka yi kenan masu gadan manzanni su ma aikin su kenan so da musulunci dole duk ya bude wuri ya bayar da dama a isar da zancen Allah idan mutum ya biya karba fa lillahi alhamdu idan bai karba ba dai musulunci ya riga ya isar masa da sakonsa in ya je kiyama Allah ya masa azaba kar ya tuhumi kowa sai kansa man wajada khairan falyahmidallah man wajada ghayra ya luman na illa nafsa nabi ce wanda ya samu alheri kar ya gode wa kowa sai Allah idan ya samu kishiyan alheri kar ya zargi kowa sai kansa an riga an yanke masa hanzari mai yakfur bit taguti wanda ya kafirce wa kuma kawai yu'min billahi ya imani da Allah faqad istamsaka bil urwatil wusfa hakika wannan yayi riko da igiya mai karfi wato wanda take lan fisama laha wanda ba za ta yanke idan an ce al-kufru bit-tagut an ce at-tagut min al-qayyim ya fassara shi da cewa kullu ma tajawaza bihi al-abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta' wato duk wanda zaka ketare iyaka a kansa abin bi ne abin bauta ne abin yi wa da'a ne kai ma wani da'a ko ka bi shi wato ya zama ka wuce iyakan da Allah ya tsayar da kai to ka riki wannan abun a matsayin abin bauta kuma an ciro shi ne daga kalman at wato an ce at daga at-tughyan kuma daga fi'lin taga tubini wato duk abin da ya ketare iyaka sai a ce mishi daga kamar yadda Allah ya ce inna lamma faqalna ma lamma tagal ma fil jariya kaga a zamanin annabi ai ruwa akai tai da akai ta ruwa akai ta ruwa sai ruwan ya tsallake gidan ya tsallake duwa kaga wannan ruwa ya wuce iyaka sai Allah ya kira shi da daga ya wuce inda aka tsayar da shi domin yadda aka saba da ruwa ka ayyabu ta kofar gida ne amma an ya shanye gida kuma ya wuce inda ake so Allah ya ce inna lamma tagal ma'u mu yayin da ruwa ya wuce iyaka hamalnakum fil jariya sai muka dauke ku a cikin jirgin ruwa to saboda haka fa yakfur bit tagut wanda duk ya kafirce ma tagut dukkan wanda aka wuce iyaka akan sa mala'ika ne ko manzo ko annabi in aka dauke haƙƙin Allah aka bashi aka mayar da shi Allah to an wuce iyaka akan akan sa saboda haka an mai da shi abun bauta ba Allah ba an mai da shi dagutu to Allah ya ce wajibi ne a kafirce ma dagutu duk wanda za a bauta mishi ba Allah ba gunki ne mutum ne ko menene wajibi ne a kafirce masa abin nufi kada a yarda a rike shi a matsayin abin bauta sai wa yu'min billahi wanda za a rike shi a matsayin abin bauta shine Allah a rike Allah a matsayin shine abin bauta wanda yayi haka faqad istamsaka bil urwatil wusqa hakika wannan ya rike igiya mai karfi lam sama laha wanda ba za ta yanke ba abin nufi an zuro masa igiya daga sama ya kama kuma za ta ɗauke shi zuwa sama wato ma adraka ma illiyun kitabun wato da a ɗauke shi zuwa aljanna duk wanda ya kama wannan igiyar to ya kama igiyar nasira wato igiyar bautawa Allah shi kadai ba tare da an hada shi da kowa ba Allahu samiul alim Allah mai yawan ji ne kuma masani za mu tsaya ana da muka faɗa na daidai Allah shi ba mu ladan sa abinda muka yi shi bisa kuskure ubangiji ya fi mana Allah sami tarayya cikin nan